Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kila kilahas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalul da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum bar da asabahin ranar talata bakwai ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Dakarun kungiyar tarayyar Afirka sun kaddamar da wani shiri a ƙasar Somalia da zai fatattaki mayakan Alshabab daga wani yanki. saudiya ta ce ƙasar iran ta yi abin da saudiya ta kira takalar yaƙi a yau talata kuma shugaban amurka donald trump ya isa koriya ta kudu a ziyarar da yake a yankin asiya to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan boko haram sun kara kai hari da dare a yankin madagalin jihar adama za kuma ku ji cewa wasu mabarata a borno sun kama aiki saboda to mu baran ma ya tashi daga kan guragun ya koma kan masu kafa kin mu babban mun bar muku baran Za a yi kuma cewa an tsike shugaban hukumar wasan kokowa ta jamhuriyar Nijar amma ya ce. Ba su da izini su yi convocar reunion ina nan. Inda president na nan vice president bai da magana. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin aka mai wuya. Inda za a ji ci gaba da bugawa kan tsarin shirye-shiryen zaɓe a Nijar ɗin, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkar asuba da fatan an tashi lafiya ga yadda duniya ke ciki. Dakarun kungiyar tarayyar Afirka da ake cewa AU a takaice sun kaddamar da wani shiri a kasar Somalia da zai fatattaki mayakan kungiyar Alshabab daga yankin shabel a kuma tsare hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin. Shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sun gano sojojin kungiyar AU a kan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin Afgoye da Valad. sun kuma lura cewa babu 'yan kungiyar alshabab da yawa a yankin ajiye litinin aikin da kungiyar tarayyar afirka ke yi a somalia da ake kira amisom a wata sanarwa ta faɗi cewa an ƙaddamar da shirin ne bayan da aka samu bayanai kan cewa kungiyar alshabab na kawo rashin kwanciyar hankali a babbar hanyar da ta haɗa magadishu da filin saukar jiragen sama na val dogle mai tazara kilomita 90 arewa da babban birnin ƙasar bali dogle dai filin jiragen saman sojoji ne a da ke a yankin Shavel inda dakarun Amurka ke horar da sojojin samaliya Babu tabbacin ko harin da aka kai na jiya kan mayakan alshabab wani bangare ne na har haren da sojojin Somali da na AU suke yi, amma Amison ya ce shiri ne kan mayakan alshabab kuma za a gudanar da shi sannan a hankali. Shekaru biyu kenan tun lokacin da kungiyar AU ta kaddamar da hari akan kungiyar Al-Shabab. alshabab. Saudiya ta ce ƙasar Iran ta yi abin da ta kira takalar yaƙi lokacin da 'yan tawayen hudi da Iran ɗin ke mara baya a Yamal suka harba makami mai linzami kan birnin Riyadh. Saudiya dai ta tare makami mai linzamin da aka harba a filin jirgin saman Sarki Khalid ranar Asabar. Sojojin ƙawance da ke yaƙar 'yan hutsi a ƙarƙashin Saudiya suke wadda ta ce tana da ikon mayar da martani na soja a kan iran ɗin ministan harkokin wajen saudiya adel al-zuwair ya faɗa a shafinsa na twitter cewa katsalandan ɗin da iran take yi a yankin na kawo barazana ga makwabtan ƙasashe tana kuma shafar zaman lafiya da tsaro iran ta musanta cewa tana baiwa 'yan hutsi makamai kuma ministan harkokin wajen iran ɗin muhammad jabal zarif ya caccaki saudiya kan zaman kan zama saudiya wato kan sanadin asarar rayuka da kuma rashin zaman lafiya a yamal din to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata shugaban amurka donald trump ya isa koriya ta kudu a zaman wani bangare na ziyarar da yake a yankin wanda batun shirin makaman koriya ta arewa ta mamaye ta a yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu ana sa ran trump zai tabbatar da ƙudurin amurka na kare ƙawayenta daga barazanar koriya ta arewa yayin da ake fama da ƙarin zaman ɗarɗar a zirin koriyar a farkon makon nan a japan trump da firaministan japan shinzo abe suka amince cewa har yanzu akwai sauran abin da za a iya amfani da su idan aka zo batun koriya ta arewa a cewar shinzo abe jiya litinin a wani taron manema labarai da ya yi da trump ya ce babu wani amfanin zaman tattaunawa da koriya ta arewa kuma lokaci ya yi da ya kamata a matsa pyongyang lamba sosai bayan tarurruka da suka yi a ranar ta biyu abe da trump sun tabbatar da cewa batun koriya ta arewa ya kane ne tattaunawar tasu A jajibarin ranar zaben fidda gwani a Liberia, kotun kolin kasar ta sauke zaben har sai abin da hali ya yi, tana mai nuni da damuwar da aka nuna ta cewa an tafka magudi a zaben farko. A jiya Litinin, a wani hukunci da ya yanke, babban alkali Francis Saye Kofor ya ce hukumar zaben kasar na gudanar da ayyukanta ba yadda ya kamata ba ta bakinsa, kuma ba bisa ka'idar doka ba. yayin da take shirin gudanar da zaben fidda gwanin duk kuwa da cewa akwai ƙorafe a kan zaben farko da aka gudanar a watan oktoba ba a tsayar da ranar da za a yi zaɓe a zagaye na biyu ba a tukunna manyan 'yan takarar biyu da suka hada da tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan george way da mataimakin shugaban ƙasa joseph bokoi an shirya za su kara da juna a zaben fidda gwanin amma sai ɗan takarar da ya zo na uku charles ne ya ƙalubalanci zaɓen a kotu yana mai cewa an tafka magudi yan takarar dai na fafatawa ne domin maye gurbin shugabar ƙasar liberia ellen johnson salif wadda za ta sauka a bayan da ta kammala wa'adojinta biyu wa'adin shugaba salif zai ƙare ne a watan janairu mai zuwa idan allah ya kai mu daga ƙarshe a can ƙasar zimbabwe kuwa shugaban ƙasar robert mugabe ne ya kori mataimakinsa wanda aka taɓa zaton shi zai gaje shi koren mataimakin shugaban ƙasar emerson munagawa ƙila ya buɗe matar mugabe grace kofar zama shugabar ƙasa wadda ta fito ta nuna sha'awar haka shekaru uku da suka gabata a jiya litinin ne gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa an cire munagawa daga mukaminsa kuma korar ta fara aiki nan take bayanin korar ya zo ne daga ministan yaɗa labarai simon kaya moyo wanda ya faɗa wa sashen zimbabwe na murya amurka cewa mataimakin shugaban ƙasar ya kasance mai nuna halayen rashin biyayya da girmama na gaba da yaudara da kuma rashin sanin ya kamata ko kuma nuna dattako an daɗe ana ganin alamun korar munagawa daga mukaminsa amma sai ƙarshen makon nan da ya gabata ne lokacin wani taron gangan matasan jam'iyya mai mulki a birnin bulawayo al'amarin ya rincaɓe. to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji, 'yan Boko Haram sun sake kai hari a yankin Madagali na jihar Adamawa da dare. Ibrahim Abdulaziz Garika. mazauna yankin da suka fantsama sun ko bayyana cewa kawo yanzu ma fa ba a san adadin waɗanda harin ya rutsa da su ba. kowa yana takai takai yanzu kuna dutse baka ji yanzu baka ji kara ne. eh to na ji kaman harbe harbe ko. kana ji ba. wai babu jami'an tsaro ne wuraren. eh to suna har tabu da jami'an tsaro ne ke harwa da su yanzu. eh to ga mutane da gudu suke suna zuwa shuwa. wai kaman babu jami'an tsaro ne ta wuraren. Eh, to babu soja a shuwa amma mobile ne suke shuwa. Mobali kuma suna nan ɗan kalila ne. Shi ma da yake tabbatar da wannan hari da aka yi cikin dare gwamnan jihar Adamawa Sanita Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ce kawo yanzu tuni aka ƙara tura sojoji yayin da kuwa ya buƙaci al'ummin yankin madagali da cika da su kwantar da hankulansu. kasan shi madagali baya karkashin adamawa brigade yana karkashin chibok ne a borno so ina magana da su tun da kuma komai in allah yarda za ta daidaita. kuma sojoji suna kokari tunda su muna magana da su da ciyaman nan hmm. manajar local government da kuma su manyan sojojin da suke wajen. To kamar wani kira zaka wa al'umman ka na waɗannan yankuna da yanzu tuni ana gudu ana barin eh. ayyuka da garuruka. Eh, kamar yadda nace dai su manyan sojoji da ya kamata su yi wani abu a kai suna yi kuma daga yanzu har su ba za mu dinga magana da su domin cikin dare na ma an kara tura sojoji zuwa din haka kuma in Allah ya yarda zuwa da safe komai zai lafa don Allah mutane su kwantar da hankalin su. To wai koya shugaban shugabannin yankin ne ke ji da irin waɗannan sabbin hare-haren da mayakan na Boko Haram ke kaiwa a yanzu. Honorable Yusuf Muhammad shine ma shugaban karamar hukumar Madagali. Ka sojojin Madagali kan mai suna Onda Chibok. Shi eh, mirgin Komanda na Yola ko na mubi ba zai kontrol sojojin na Madagali ba. Ai ka ganin ma ba daidai ba. Daga Madagali ba ba gwamna report na abu da yake faruwa. Sai dai a ba gwamnan Borno. Intelligence report akwai cewa za a yi attacking Bula. Hmm. kuma sun faɗa wa manyan su na sama. kuma ba ɗauka action ba kaga ba daidai ba duka. An zuwa ne a 'yan mintuna ko kuma 'yan awowi kaɗan da harin da aka kai na kuna bikin wake da kuma wasu ƙauyuka da sansu kamar wani hali ake ciki a yankin ka yanzu. Ba kowa gidan yanzu gaba ba ko ba ba kowa ya gudu wani suna dutse ba rana da gardi waye dai an bai fara kasama daga kan gobe ba ai mu ne aka yaban da ne ne Najeriya. Hukumomin tsaro ba su karin haske ba gane da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To gaida Ibrahima daga jihar Adama kuma bari mu ƙetara zuwa jihar Borno inda wasu misinai suka yi watsi da bara. Ga wakilin Harun Dauda da cikakken rahoton. in yadda na tadda wasu guragu na fama da sharan tituna a cikin garin maiduguri kenan yayin da wasu suke dauke da sanduna wasu kuma na kan kekunan guragu wasu kuma na ja da gindi dukkaninsu dauke da tsintsiya suna fama da sharar wasu manyan tituna a cikin garin na dai tsaya ɗaya daga cikin manyan titunan da ke birnin maiduguri wurin soma da zanta da wasu daga cikin su na tadda suna wannan aikin sharan kamar haka sunana muhammad abakar to mu baran ma ya tashi daga kan guragun ya koma kan masu gaba shine muka ce to tunda kun mutum sun bari mu bari mu fita mu yi wannan aikin dan gwamnati da roke mu mu famu na mun yarda da wannan aikin mu babban mun bar muku bara muhammad ali ne kamar da na kuke sharewa ne to mu dai a takaice dai duk wani waje mai interlock kafin rana ta yi zafi za mu share har bai wuce karfin mu ba ga wani malami na gaba suna malami sunana alhaji abdurrahman kwankwasiya na yi matukan murna da na samu wannan aiki don hatta irin baran da muke yi ma masu kafa ma zo sun kwace mana baran shine muka ce to mu ma yi tunda Allah ya bamu zuciya zuciya ita ce kafa saboda haka muka ce wa shugaban yan shara sai fa wannan ya taimake mu ko da aikin shara ne in Allah da mu muna da zuciyar da zamu iya mu malam alfaki idris zai shine shugaban kungiyar guragu na jihar borno wanda kuma ya soma da jawabinsa kamar haka kamar yadda ake biyan kowane ma'aikacin na bosefa 10,000 haka mu ma ake biyan mu amma duk da haka kuma muna roƙon gwamnatin jihar borno ta tausaya mana a halin da muke ciki gashi mu nakasassu ne kuma mun yi zuciya mun shiga wannan aikin na shara ba wai dan karfin mu aka ɗauke mu kuma ba wai dan zamu iya ba dan a tausaya mana ne to muna roƙon mai girma gwamnatin jihar borno a honorable kashin shattima ya taimaka mana ya faminantin namu alhaji nasiru ali surundide shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar borno wanda kuma suka bai wa waɗannan matasan aikin wannan shara yanzu yaran da muka ɗauka na maskinan nan ko kuma physically challenge din mun ɗauki yara talatin ne amma mutanen da suka nema mutane mutane guda 60 ne to sai muka ɗauki rabin su suka fara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya haka ne kuma a gaida dan mutan biyu yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake shirye-shiryen gasar kokowa ta gaba sai wata takaddama ta kai ga wani bangare ya tsige shugaban hukumar wasan kokowa ta Nijar ɗin Silabar ma gare ka. ainihi taron shika-shikan hukumar kokowar gargajiya da aka gudanar a tsakiyar watan jiya a zandar ne ya yanke shawarar dakatar da abubakar ganda daga shugabancin hukumar ta fenilit saboda zarginsa da furta wasu kalaman da basu dace da jagora ba kafin wani taron na daban da aka yi a nan ya mai ya ba da sanarwar mayar da shi kan kujerarsa to sai dai ɗayan ɓangaren hukumar a ƙarƙashin jagorancin alhashi adamu haruna hassan na yankin agadas ya sake jaddada matakin dakatar da mutunan da tuni suke kira tsohon shugaba ya zo ya masu maganganu zuwa ga magabata wanda bai kamata ba babba bai isgili sai yan kungiyar suka tsorata suka kira shi su zo su tambaye shi mene horo sai ci su bai sauraron su su yanzu mu a yau mun gama haddar da president kin agadas da na zandar da na maradi da na yame da mambar guda goma na federation komite daktar wannan yanzu mu shaida ma duniya abubuwa ganda ba shi bane president an hudda shi a hudde yake bai da izinin bai komi da yake mai da martani akan matakin dakatar da shi alashi abubuwa ganda ya ce yana nan daram akan kujerarsa ba su da izini su yi convocation reunion ina nan inda president na nan vice president bai da magana ba a cire ni ba a ce mini ga laihi da kai ba na uku zuwa yau ba rubuta mini ba a ce an dakanta da ni a wurin ba saboda shine ni har yanzu ina presidentin federation tuni dai aka damka ragamar hukumar ta fenilit a hannun tsohon dan kokowa ali dan malam domin rikon kwarya ya kuma bayar da tabbacin cewa wannan rikicin shugabanci ba zai shafi gasar da ake shirin gudanarwa a watan disamba da yake tafe a damagaran ba har mun yi an yi kwamiti na ƙasa kuma duk inda aka ya kamata a ce na sa hannu a matsayina na president mai rikon kwarya na sa hannu na ɗauki alkawali da ikon Allah na bubbuɗe hannuwa wannan kwaryar na don kata ya tangal-tangal. A wani taron aje da har yanzu ba a tsayar da ranar gudanar da shi bane ake sa ran tantance makomar abuba ganda in ji alhaji Adamu Haruna Hassan na reshen Agades. An rataye mutum kawai an rataye shi sai an yi taro na kasa gaba ɗaya shi ya ɗora shi kuma yanzu tun da abokan ta sun hudda shi an hudda shi ya fita kowa duniya ta sani sai dai hamɓararren shugaban ya ce zai gabatar da korafi gaban masu ruwa da tsaki a sha'anin wasannin motsa jiki asko suna neman kwancin hankali ko suna so su bata ko kwace na zandar ni yanzu za ni rubuta ma ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida baroma kafin mu ci gaba ga sumun taɓi. Tun kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya ɗari ƙarshe a suka gurfanar da gwamnatin Kano da kwamishinan 'yan sanda na Kano da kuma Anthony General kuma kwamishinan shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan kanan saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa 'ya'yan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin zaria a watan maris na bara. To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayanin yanzu bari mu za ku ɗa gefe Ali mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya wannan ne ke bani dama cewa kaga 'yan tarayya 'yan tarayya ka ji tsoronsu Juma'a muna fatan mun sami ku lafiya a shirinmu na tsaka mai wuya. Mamudu Sulai. ga sai NDP da aka yi. Aka yi shi ne don a zama kurum don kowa in yana da magana ya kawo ya kawo shi ya yin shi muka ga tun da aka yi election na bara opposition yana gudu ba ya so ya zama gashi ko in an yi zama ana taro cikin ndp su ba majority ba ne in ga wani yana kokari ya gyara kanshi ya gyara makanshi kai ma ka zo ka gyara makan kamana. sunana mamashu da sani di abba rdr canji ba mu da matsala matsala tana nan ga masu iko saboda menene matsala tana nan ga masu iko saboda ba su so su yi gaskiya kaga sai dafe da ake kullum ana cewa sai dafe ake yi in ka diba ko ce guda ne suke zuwa su je su yi taron su kamar yadda manyan mu suke hudi taro ne suke zuwa su yi na shan shayi su sha shayi su watse saboda babu opposition babu nuna fili a cikin tahiyar wannan a tarihin Nijar ba a taɓa yin siyasa irin wannan abin da ya kawo haka saboda babu gaskiya ne a cikin abin in gaskiya ce ake so a shirya wallahi manyan mu yau ma ba su aje a zamna ba a tantamna a yi abin da za a hudda matsalar ƙasar da take ciki kowa ya san irin matsalar da take ciki a cikin ƙasar ga kuma rashin iya mulki ne ya kawo wannan abun ba wai wani abu ne ya kawo To irin wannan cece ce sai da karuwa yake a jamhuriyar Nijar yayin da kasar take fuskantar batutuwan siyasa daban-daban kama daga maganar CNDP da Seni da kuma zaɓuɓɓuka ciki har da zaɓen shugaban ƙasar nan wanda ba za a maye shi ba sai nan da shekaru kusan hudu. Ko da yake akwai maganar zaben yankunan ƙananan hukumomi ita kama na yin a yanzu. a ɗaya bangare na 'yan adawa kuma akwai magana shugabanci a gonsu tunda ɗaya daga cikin mutanen da suke takaho da su wato hamma amadu a lokacin da muka ɗauki wannan shirin da ya kam baya nijar yana can ƙasashen ƙetare ina ko magana da ake yi ta cewa a cikin jam'iyyar tashi mata model lumana akwai bangarori yanzu haka sun tusgo to duk idan allah ya da za mu taɓa wannan matutuwa ɗin zancen su ba zan da dangantaka su da shugaban ƙasa ma duk suna cikin shirin na yau inda za mu sake mai da ragamar hannun wakilin namu yusuf abdullahi domin ya ci gaba da jagorancin mahara da ya shirya a can ya mai wacce ake tafkawa tsakanin abdulmumin usman na jam'iyyar da ke mulki ta pnds tarayya da kuma bana ibrahim mai wakiltar 'yan adawa kuma a yau za mu tashi ne daga yadda shi Yusuf yake tambayar shi wakilin na gwamnati a zaure din game da makoman zaben ƙananan hukumomi ina ka kwana game da zaben ƙananan hukumomi to zaben ƙananan hukumomi wato abu ne wanda ya zo bisa ga kamar da eh, eh, da muke fara faɗin kasan da aka ba da aka hito daga zabe aka ce to an gano kurakurai da yawa cikin wato dokoki da na abin nan wanda ke ta da zabe hmm. to aka ce ba za a yi wani zaɓe ba yanzu sai an gyara su mhm. a gane ko to aka yi wato uh, zama na harko wanda aka so gaba ɗaya kowa da kowa ya ba da na ra'ayi wancan sai ndp na harko wanda su suka kaurace ma ba su zo ba to aka gyara wannan doka ta harko babba wadda ake ce mako da electoral aka kai ta assembly yanzu akwai wata rana da aka tsayar da za a shirya wannan zaben to ba a yi da rana ba ba hidda rana ba to yaushe ake tunanin za a shirya wannan zaɓen. to mu yanzu muna nan muna shirye yanzu an ba su duka majalisoci nan na abin nan na karkara an ba su wa'adin wata shida muna fata wanga shine wa'adi na karshe ya kuke kallon uh, shi wannan zaɓen na ƙananan hukumomi malam bana to kaga eh, wannan ne ke ba ni dama cewa kaga an tarayya an tarayya ka ji tsoron su yau zancen da yake ya sani da cewa cikin zuciyansu babu yin zaben ƙananan hukumomin nan ko eh, a eh, dubu biyu da ashirin ba su yin shi saboda in ba ka mhm. ka san yanzu ya zance ce ai lokacin da an ka yi da abin damuwa in tuna mai da cewa wa'adin mandakinsu mm. ya riga ya mandakin shugaban kasa karewa kamata yi a yi zaben nan wanda ya kamata yi kenan na horko an ka gusar da shi lokacin nan mu ma mun yarda tun da sun ce a wane ne babu kuɗi da yawa babu wane ne haka ne sun ka fara ci sun ka fara cewa da dama ina zuwa wannan lokaci ba magana kuɗi sun ka ce ai ba iya samu eh, fishe electoral cikin lokacin da ya kamata mun ka ce miyar a ɗaga su lokacin nan ɗagan da ya kamata a yi da an eh, zaben shugaban ƙasa ya kamata a maido a yi zaben nan na ƙananan hukumar an ka eh, washe gari wanda wai kundin da an ka yi an ka sa an ka zaɓin wani ƙasa da shi an ka yi zaɓen 'yan majalisa da shi wai sun ka dawo sun ka ce a ah, wannan wai abin ga fishe electoral kuna kun ka ce ina zuwa ba mu ba ka dawo ba ba mu shiga batun ku ba kai ina zuwa kuna kun ka kawo ina zuwa mu ba mu shiga batun ku ba mu bayan election na 2010 mu huta har batun ku mu a ku kun ka kawo nan korafi sun ka ce a ina zuwa sun ka ce wannan fishe bai yi ya kamata a a a a je bisa kawo a yi fishen biometric wato na zamani ne hosun kai na zamani sun ka dauki wannan yanzu bukata ku ce wannan yau mm. Mm. kana ina mm. zuwa yau Bas da niyan yin wannan zabe ko cikin shekara biyu bari baka misali kaga ya mai yanzu ɗaya ce waya an ƙara ma an abun ga eh, wanda ke hukumomi eh, ƙananan hukumomi an samu sabon wa'adi na wata shida ya mai sun rushe sun rushe sun amshi tunda dama wai abin da ya dame su na ganin cewa ya mai har yanzu yana cikin hannun eh, jami'ar siyasa lumana an ka rushe ai inda inda dai ina zuwa inda ina zuwa inda ina zuwa inda inda ma ana iya cewa cikin ƙasa duk communauté urbaine ai ba nyama ka kaɗai ne yo ai ai dawa dawa community ben mm. dawa community ben zandar community ben maradi community ben ya mai ita ta kaɗai ke hannu ɗan adawa zai baka amsa bukata ta fishe biometric bukata su ci. ba mu hot bana bari bari bukata ku ci. Mm. baka sani ba ku so in baka sani ba ba wai ba ma so bane amma ku ne kun ka gabatar da bukata kuka ce duk zabe ba za a yi shi ba yanzu sai an yi wannan fice biometric loi c'est la c'est la loi ne kuma menene matsala zaka ce zaka zarge mu da cewa mu ne ba mu son zabe abu guda mu mun so inda hanya a da kai mun so su da kansu wanga matsala ta zo ya mai mm. wanga eh, lalacar an ka bar garin ya mai da datti da ruwa suna abin nan mun so inda akwai hanya ma eh, wato inda doka ta tana da hanya su kansu su canza waɗannan abin nan namu ne a'a ba ce ya mai ina zuwa namu ne ba ka ce na ku bari. president conseil de ville wanda an mai sun ka zaɓa ba ku kun ka hita shi ba to yanzu da ka zo yanzu da magana ai ce aka yi moro shi dan saboda tana ga hannun ku to za mu wannan babin yanzu wanda eh, babin da yake lokaci yana yana yana hararin mu eh, lokacin baya da yawa um, malam bana a kwanakin bayan jam'iyyar ku ta modern lumana ta kira wani babban taro reshen ta na birnin yamai wanda ƙarshen wannan taron kun da ko kuma kun ƙara kawo gwamban ku daga shugaban jam'iyyar ah, ku hamma amadu alhali kuma hamma amadu har yanzu yana kasashen waje shin ta yaya za ku ƙalubalanci zaɓe ah, ganin cewa shi wanda ah, kuke tunanin za ku tsayar takara ɗin a cikin nijar sai eh, hamma mun san da ba yau bane ya bar nijar mm-hmm. tun da mun ka bar eh, masu rinjaye majorite a 2013 ya bar ƙasar ya dawo lokacin da an ka so mu zaɓe ko mhm. bayan wannan eh, yana kason hilinge ya samu rashin lahiya a eh, wanda ke bisa iko sun ka ba da dama ya hita ya ta yi an ka kai shi ketare domin ya je yi abin magani to yau yana can amma gobe ai ba yau bane za wato kuna tunanin cewa zai dawo hamma amadu bi izini lafiya bai da ƙasa in ba Nijar. Yau yaushe ake sa ran Hamma Amadu zai dawo. To lokacin da Hamma Amadu zai dawowa shi shi Hamma Amadu lokacin da azi na ce maka bai da lahiya wannan ya sa hita. Lokacin da zai dawowa shi zai ɗauki niyya ya hada mana ya ce mana ga lokacin da zai dawo kuma mu je mu tarbe shi kakan da mun ka so mu yi shi lokacin da an ka hana mu wancan zakon shi. Yau lokacin da zai dawowa zai shaida musu za mu gani tun da hamma bai da ƙasa kuma mu mun niyyar cewa hamma ne zai tsaya matsayin ɗan takarar lumana lokacin eh, zaɓuka eh, masu zuwa. Ba ka ganin watakila yin haka kamar zai zama kuskure gare ku watakila shi hamma yake dawowa kuma hamma dawowa zai yi babu babu wani na zuwa na ce maka hamma bai da ƙasa ba Nijar. Mm. Malam Bala, ina maganar cewa akwai baraka cikin jam'iyyar ta Model Lumana. Kun san na yi imani ce wani Lumana parti ce wadda demokaradiyya ta tabbata a cikinta. Yau ba mu da wani shugaban ƙasa, eh, shugaban parti in ba Muhammadu. Wato kun ciwo kan barka da ke tsakanin ku kenan. Babu wanga zantuttukan gana 'yan tarayya. Lokacin da sun ka ji 'yan abin jarida sun ka kawo zantan cewa akwai abin ga eh, wani rishin jituwa tsakanin muhammadu yusuf da bazum sai sun ka kirkiro sun ka ce a cikin fartin lumana ma babu ranar da su na sanda ko isaka isufu ba su kiran han muhammadu su kwatanta mai cikin mi a ce cikin fartin lumana da ya bar cikin hannunsu babu ranar da omar noma president for interim bai samu ba hamma ga talho ya ce mai president ga abin da ake ciki ya ya kamata mu haka ne duk wanda ke leader kin party hamma Ahmadu shine yau gobe har da za mu yi kongire kowa hannu ma yana da inci yin aza takara in yana so lokacin nan 'yan partikin mu su za su yi zaɓe su ce ga wanda mun yarda da shi ya zagoranta partiki yanzu ya za ka taron na kwanakin baya eh, da tarukan da kuka sha gudanarwa a baya da yanzu da yake hammadin bayanai ya za ku kwatanta magoya bayan kuna nan yadda suke a baya kuka to ma da lato a gaishe ku malamai a shirinmu na makon gobe mai zuwa Allah ya kai mu tamboyi guda biyu manya za mu yi kokari mu amsa me yasa kujerun 'yan adawa a majalisar dokoki suka kasa wuce 25 a duk shekarun nan duk da cewa yawan wakilan majalisar sai da karuwa suke yi ta kenan sannan ina gaskiyar jayin jir da ake cewa akwai tsakanin shugaban kasa iso muhammadu da kuma bazum muhammad akan maganar tsaye da ɗan takarar shugaban kasa na zaben shekarar 2021 haro suna cewa wai yan giwayen siyasar guda biyu sun zo sun haɗu suna gaisawa mutane har kallon suke yadda hannayensu suke musafaha din to yanzu dai muna godiya ga bakinmu a muni usman da bana ibrahim da kuma wakilinmu yusuf abdullahi da ya shirya mana wannan muhawara a can mai ya aiko mana ita muka kawo muku ita a madadin su ni ne ali mustapha sakwata a washington dc to a gaishe ku yanzu kuma ga sarfilu hashin gumul ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice to a takaice dakarun kungiyar tarayyar afirka da yake cewa au sun kaddamar da wani shiri a ƙasar Somalia da zai fatattaki mayakan ƙungiyar Alshabab daga yankin Shabelle a kuma tsare hanyar shigar da kayayyaki zuwa yankin. shaidun ganin iri sun faɗa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sun ga sojojin kungiyar au a kan hanya da kuma wani yanki da ake noma tsakanin garin ifo da balad to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ita ya da wanda ya haɗa mana sautin samun laman abo da injinan mu na wannan lokacin jimmy cook ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsi.